Babban ɗaga jarumi Adam A. Zango ya zama mawaƙin hip hop tun a shekarar 2018 a watan Afrilu. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu mu da waraka ko barka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu ne MD TV Hausa. Babban ɗan fitaccen jarumi Adam A. Zango mai suna Alhaidar Zango ya fara waƙar hip hop tun a shekarar 2018 a wani wata na Afrilu kuma za a dinga masa lakabi da Starboy ne. Aliwal aka fi sani da suna Haidar da kansa ne ya bayyana hakan a shafinsa na Instagram da ya sanar da mabiyansa cewa sa guda biyu suna nan fitowa da sunan godiya da kuma rayuwa duk dai a wannan shekarar ta 2018 ya kuma tura da sako inda ya bayyana cewa mahaifinsa ne ya gano basira da Allah ya bashi haidar ya sha albashin ba zai ba mahaifin nasa kunya ba wannan aiki da ke gabansa mujallafin ta gane cewa an kammala shirye-shiryen ɗaukar bidiyon wani bangare na wakokin matashin mawaƙin amma dai har ba a saki bidiyoyin ba hakan yasa muka ɗaukar muku labarin da akalla yanzu kai shekara biyu domin tunatar da kucewar waƙoƙin alhaidar zango suna nan fitowa gare ku masoyin jarumi adam a zango kuna soya ga ɗansa wato alhaidar zango a dai ita wannan shekarar ta bidiyo goma sha takwas babansa ya aika da wani guntun bidiyon wakar haidar din a shafinsa na instagram wanda bata wuce minti ɗaya kacal ba a tattaunawarsa da mujallabin adam a zango ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ba a kammala aikin bidiyon waƙoƙin guda biyu ba amma da zarar an gama za a sake su baki ɗaya na gani da kuma na saurare mutane dama dai suna nan suna zira ido domin su ga yadda fitaccen jarumin ya kasance idan ya girma kasancewar dai an san makomar 'ya'yan wasu fitattun jarumai irin su alilu da sani danja wanda kowa san su sun da fara fitowa a cikin fina-finan hausa wasu sun rika hasashen inda dan gidan zango zai karkata shi mawaƙi ko makaɗi zai zama idan ya girma ko ko shi ma jarumi zama kamar yadda sauran 'ya'yan jarumai suka zama jarumai su ma sai dai shi yi an ga canza layin da ya bayyana da kansa a matsayin mawaƙi ana ganin hakan ba abin mamaki bane kasancewa baban nasa shi ma fitaccen mawaƙi ne tun da farko adam ya zango da kanshi ya tura hotunan haidar a instagram da ya gabatar da shi ga mabiyan shafinsa su sama da 567 haka kuma yi wa yaran addu'ar fatan alkhairi dimbin yaran zango din irin su maryam gidado sun kafa hotuna na haidar sun wallafa a nasu shafukan na social media haka kuma an buɗe yaran shafi nasa da kansa a instagram ana biyar ga watan afrilun shekaru 2018 wanda a cikin kwana biyar kadai har ya samu biya mutum 27,400 tun da son matashin mawaƙin ba Amir Isa Hassan kuna ga misan dalil Amir a rika samun bayanan yara ƙanana waɗanda suka zama cikin waƙoƙin na Ingausa yanzu haka dai an sami 'ya'yan 'yan fim guda biyu waɗanda suke hip hop wato Santiwa Shaban da Alhaidar Zango wani abin la'akari kuma shine duka yaran ko ana musu lakabi da wani suna kamar da al'ada hip hop take a yayin da ake kiran Santiwa Shaban da Free Boy shi kuma haidar lakabinsa shine Star Boy domin kasancewa da shirin kai daga masana'antar kani ku danna subscribe kana kuma ku latsa kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode MDTV Hausa ta kuce.